بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما yadda سنر ya insha Allah za mu yi lakta ne akan abin da ya shafi yakin badar wanda kuma mun ɗauki wata silsila ne na jerin gwanon yaƙoƙan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi a zamaninsa kuma duk ƙarshen wata insha Allah za mu yi guda ɗaya a cikin wannan masallaci na Demtau wannan dai shi ne wato darasi na farko kenan da muke yi a cikin wannan masallaci abin da ya shafi siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da ya shafi yakin da ya yi to shi wannan yaƙi na badar shine farkon yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya je da kansa akwai ƙanana-ƙanana da aka yi a can baya wanda manzala ta kuma ya tura mutanensa ne ya tura sahabbai kamar mutum goma sha ko mutum kaza amma babu yakin da ya je da kansa kafin yakin badar sai dai shi yakin badar kuma wannan yaki na badar shine yakin da aka kecire ni tsakanin musulmi da kafir mun sani duk zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a garin makka babu yaki tsakaninsa da kafurai sai dai su su cutar da shi a ce ya haƙuri ya samu matsala kala-kala cutarwa daban-daban sai dai ubangiji ta'ala yana ce masa fasfa an kuma qul salam ka da kai ka ce a zauna lafiya to har ya kai gaje sun kore shi daga garin makka suka hana shi zaman garin suka shirya da su kashe shi idan bai bar garin ba kuma har ya bar garin to bayan an dawo garin madina an zauna shekara guda ana ta shar'anta shari'o'in da ba a tabbatar ba a lokacin da ake zaune a makka irin su zakka su azumi sannan kuma sai aka shar'anta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki aka ce tunda ana zaluntansa to a yanzu zai iya ramawa wato musulmi karfin su ya kai su iya su iya ramawa to da aka sai aka ba su izini aka ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihi laqadir aka ce yanzu surama to aka dan fara kadan kadan har Allah ta'ala ya kawo lokacin da aka yakin Badar bayan hijira ta shiga shekara ta biyu an gama shekaran farko to wannan yakin asali ba an je Badar da niyan yaki bane yakin ne ya samu musulmi ya zama kuma dole sai sun yi shi kamar yadda su ma kafirai farko ba su je Badar da niyan yakin ba daga baya abin ya zama yaƙi to wannan yaƙin babu wani yaƙi babba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a zamanin sa kamar yaƙin Badar kuma wannan yaƙin yana da tarihi da yawa sai dai zamu ɗan tattaba wasu daga cikin tarihinsa ne abu na farko shine menene sababin da ya sa aka yaƙin Badar shi dai badar wani gari ne a cikin ƙasar saudiya yana tsakanin madina da makka a hanyar da ake bi ta da ba hanyar yanzu ba don hanyar yanzu tsakanin makka da madina ba za ka ga badar ba amma hanyar da tsohuwar hanya akwai badar badar ɗin gari ne a wannan gari ne aka gwabza yakin shi yasa ake cewa yakin yakin badar to dalilin da yasa aka yakin mun sani cewa manzala ta da shi da sahabbansa sun baro garin makka ne babu shiri wanda kafiran kuma su ne suka kore su daga gari to kowa zai tau zai dau iya abin da zai dan iya dauka ne zai taho da iyalensa in iyalen da su iya tahowa in ba su iya kuma zai tafi ya bas amma maganar dukiya ya dauki wasu dukiya ya tafi da su Madina ai wannan bata taso ba to da haka kowa haka yake sulalewa ya tafi a boye a boye sun bar dukiyoyinsu a Makka kafurai sun fatattake su sun kore su kuma sun kwace musu dukiyarsu to duk inda suka samu wata dama wanda za su rage asara za su yi amfani da wannan dama to ana nan sai manzala ta kuma sai ji labarin cewa su sha wannan sun tura wasu fatake daga makka su tafi kasar sham su je su yi musu kasuwanci wanda yake jagorantar wa'annan fatakan kuma shine abu sufyan a lokacin bai musulunta ba to da an tura mutane 'yan kaɗan ko za su iya kwato wannan wato dukiyar sai ya zama kafin su karisa abu sufiyan da shi da jama'arsa sun wuce wato kasar sham daga nan manzala suna sai ya sa waɗanda za su dinga kula da su yaushe ne za su dawo tun da harkan kasuwa dama za a tafi da kaya ne a sayar a sake sayo wani kaya a lokacin haka ake fatauci to shikenan ana nan ana jiran dawon su wa'annan mutane to kawai can wa'anda aka tura su leko sai suka ga alaman abu sufiyan yana tafowa shi da wato ainihin jama'arsa suna tare da raƙuma da dukiya masu yawa an ce raƙumi ya kai dubu wanda suke makare da dukiya wanda dukiyan in an canja ta a kuɗi ya kai dinari dubu hamsin dinari dubu hamsin miliyoyin kuɗi ne saboda haka idan da da a samu wannan a kwace wannan dukiya da raƙuman da sabon manzala ta suna da za su rage asara da yawa domin idan an karɓo ya zama ganima za a zo a riba wa sahabbai su ɗan rage asara na dukiyansu da suka bari a makka wanda kuma kafirin su ne suka hana su su zauna a gari makka ne shikenan da suka ji labari sai suka zo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga wa'annan mutane sun kusan karitowa suka yi gudu suka zo suka gaya masa manzala kuma sai shirya ya ce a fita sai aka fita da mutane yan kaɗan mutum ɗari uku da sha uku wasu ce sha hudu wasu ce ya zuwa sha tara to mutum ɗari uku da goma sha uku a wannan lokacin ai ba wai mayaka ba ba a tara rundunar mayaka ba saboda wa'inda suka fita da abu fiyan adadin su ba yawa so da aka sai aka fita za a tare su a karɓi wannan dukiya ɗin to amma lokacin da suka fita ba su da wani shiri da yawa kwata-kwata abin da suka tafi da shi raƙuma ne guda saba'in da dawakai guda biyu raƙumi saba'in su ɗari uku da goma sha uku raƙumi saba'in doki guda biyu dokin kuma ɗaya na zubairu bin al'awam ɗaya kuma na mikidadu bin al'aswal al'abdari su ne kawai masu dawakai kawo kuma da doki ne ake yaƙi shi raƙumi sai dai ka tafiya da shi saboda ya rage maka gajiyar tafiyan ƙafa to shi ma raƙumin ra'adarin raƙuman ba za su iya ɗaukan sahabban manzan Allah ta sama ba zuwa badar saboda haka sai aka ce to duk mutum uku su dinga hawan raƙumi ɗaya mutum biyu raƙumi ɗaya mutum uku raƙumi ɗaya in wannan ya hau kan doki ɗan uwansa ya gaji raƙumin kai ɗan uwansa ya gaji sai ya sauka sai ba wa ɗan uwansa wannan ma ya gaji sai ya sauka wancan ya sauka shi a hau dokin domin ya samu ya ɗan wato surara ya samu sauki to haka aka dinga tafiya shi kansa manzala sallallahu alaihi wasallam suna shiyarin da raƙumi ɗaya ne da shi da abu lubaba da sai ali to da haka in wannan ya gaji sai wannan ya sauka ya bashi haka ake tafiya to lokacin da manzala sassama bayan ya hau doki ya hau raƙumin ana tafiya sai lokacin saukansa sai ya yi wanda ɗaya daga cikin wayannan mutum biyu ko aliyu ko abu lubaba shi ne zai haura kumin manzala ta suna yi tafiya da kafa dukkanin su biyun suka ce ya lahi. maimakon tafiyan da za ka yi da kafan nan mu za mu maka tafiyan ƙafan ka haura kumin kawai a yi ta tafiya mu za mu je ka da kafa to sai manzala ta suna sai ke da ya ce ma an tuma bi a kawamin ni wala ana bi a gana anil ajiri min kuma ya ce to ai ba ku fi ni karfi ba in maganan ƙarfi ne ba ku fi ni ƙarfi ba kuma ba ku fi ni son lada ba to da haka idan har ya sauka shi yana tafiya da kafa da su fi shi samun lada kenan to da haka yace a tafi a hakan din har zuwa inda za a tsaya to lokacin da suka zo rauha wani gari ne tsakanin madina da da abin nan da fatar garin da wata mata ta haɗu da manzala ta sama da jama'a sa sai take ce musu manzala ya tambaye su su wane ne ku sai suka ce su musulmi ne su sun ta ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ita wannan matan ko ita ce to kai kuma wane ne mai wannan tambayan sai ce ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta daga wani yaro karami sai ta nuna masa tace ali haza hajjun yanzu wannan zai iya yin aikin haji in yi aikin haji zai samu lada sai manzon Allah ya ce na'am walaki ajrun in yi aikin hajin zai samu lada kuma ke ma zaki samu lada ba na nufin ita kaɗai ne mai ladan ba shi sa ka ce walaki a ciru kina da lada to wannan waje ana ce masa rauha lokacin da za mu je mu duba inda aka yaƙin badar malaminmu ya sauke mu a wajen mun duba inda aka yi wannan inda aka yi wannan a kistan to a wannan daidai wurin ne manzala ta sama sai ce abu lubaba ya koma ya koma ya je ya rike garin madina wanda za a wa abdullahi bin maktum ne mutum ne makaho shine zai zama khalifan manzala ta sama a madina sai aka ce to shi ya rike ba da sallah shi wanda ya koma tunda an bar sahabbai da yawa nan sai ya koma sai aka canja shi da marsad ibnu abi marsad wato su ne za su dinga karbe karɓe na hawan raƙumi tare da manzon Allah ta sama shi da sayyidina ali saboda haka sai suka ci gaba da wato ainihin tafiya akan raƙumi to ana tafiya ana tafiya shi Abu Sufyan sai ya ji labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho shi da sahabbansa za su tare su su kwace musu wato ainihin dukiyar da suke dauke da ita domin kowa yana tafiya amma yana sa yan leƙen asiri waɗanda za su gane masa hanya ko akwai haɗari a hanya sai aka ce masa muhammadu da jama'a safa sun fito kuma suna son wato ainihin su kwace wannan dukiya da kuke tare da ita saboda haka bai yi wata wata ba sai a aika Bambamu bin amri al-ghifari zuwa garin makka ya je ya gaya wa qurayshawa cewa ga Muhammadu da sahabbansa sun zo za su kwace musu dukiya saboda haka su kawo musu dauki shikenan sai gudu da doki har ya je gari Makka yana zuwa bakin gari Makka yace ya mashar Quraishi ya ku wato ainihin Qurayshawa alladi masa alladi masa wato abin nan bala'i bala'i kamar ka ce masifa ta sauka muku dukiyanku da kuka ba Abu Sufyan Muhammadu da sahabbansa sun je za su kwace ta saboda haka algausa algausa ku zo ku kawo ɗauki ku kawo ɗauki kenan sai suka kama haɗa runduna suna ta shirya runduna na yaƙi wanda za a tafi a je a tari manzon Allah ya sama da sahabbansa domin su tsira da dukiyansu. dukiyarsu kenan suka haɗa mutum ya kai dubu ɗaya da ɗari uku su sahabban manzon Allah su ɗari da goma sha uku ne amma shawa su dubu ɗaya da ɗari uku haka suka kama hanya suna tafiya abu shine wanda yake abin da jagorantar shine shugabansu kuma suna da dawakai guda ɗari suna da filke na yaƙi guda ɗari shida raƙuma kuma ba adadi sau da haka su sun yi shirin yaƙi ne amma manzala sa suna da shi da sahabbansa ba su yi shirin yaƙi ba shi suka kama hanya suna tafiya suna tafiya sai suka ɗan yi shakka suka ce to sun bar wata ƙabila a baya ana ce mata banu bakara ƙabilan nan akwai adawa tsakaninsu da ita kada su yi gaba kuma fa nan su afka musu ta baya ko dai su koma su fasa yakin nan to sai shaidan sai ya bayyana musu a suran suraqat bin malik sai yace musu kar ku wani damuwa kar ku damu ni zan ba ku lamuni na wannan kabilan ba za su afka muku ba shine shugabansu shine jagoransu yace ku je ku yaƙi kawai ni zan ba ku kariya ta wannan shi shikenan sai suka yadda shi suraƙatu bin malik shugaban banu kinana ya yadda suka yadda da wannan shawarar nasa Cikin nan sai suka kama tafiya to suna tafiya suna tafiya kamar da ubangiji ta ala siffanta suna takama suna nuna mutane sun isa suna toshe dukkan wani tafarki na ubangiji subhanahu ta'ala to kafin su karisa badar din sai shi abu sufyan sai ya kama bincike ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta ina zai fito domin kar ya je ya karo da shi saboda haka lokacin da ya kusa da badar sai ya haɗu da wani mutum ana ce masa majdu bin amri sai tambaye shi dangane da rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina suke ya gansu ne sai ce shi bai gansu ba amma ya ga wasu suna hawe da raƙuma mutum biyu sun tsaya a wancan wajen sun sha ruwa ko kuma sun ɗebi ruwa so da aka kaje ka duba ko su ne nan Abu sufiyan sai ya tafi wancan wajen wani kan tudu ne ya ce sun durkusar da raƙumansu. su da aka da ya je yana duba sai ya samu kashin raƙumin raƙumin manzala ta sama da Abubakar da ya ɗauka ya ramar masashi sai ce kai wannan irin ingilisin Madina ne wato irin abincin dabbobin Madina ne raƙuman nan suka ci suka yi wannan ba hayan so da aka ta hanyar ba hayan su sai ya gano cewa kwallon dibinon da suka ci suka yi ba hayan nan irin kwallon dibinon madina ne Sau da haka daga nan sai ya kauce daga wannan hanyar ya biyo ta hanyar daban to kaga da ilimi irin na da yanda ake gano yanda ake gano abubuwa ta kashin dabba kawai zai gane wannan dabbar madina ne ko dabbar makka ko kuma dabbar wani gari ne daban Sau da haka da ya gane yanzu ba zai bi wannan hanyar ba Sau da haka sai ya kauce wannan hanyar ya biyo ta hanya daban sai ya kubucewa mazalarsa suna da sahabbansa daga nan maza maza sai ya rubuta wasiƙa sai ta da wani ya je ya gaya wa Abu Jahal cewa fa dukiyarsu ta riga ta kubuta yanzu suna nan suna dawa Madina sun bi ta wata barauniyar hanya saboda haka su koma kawai ba sai sun je yaƙi ba shikenan sai aka zauna ana tattaunawa mutane suka yi ta ba da shawaran a koma tun da dama don dukiyar nan ne za a je yaƙi a koma kawai makka shi ko abuja ne ce ina shi ba zai koma ba so da haka dole sai an je an yaƙi ta ya laraba za su ji labarin mun fito yaƙi kuma a ce mu koma Ya ce sai mun je badar mun yi kwana uku mun yanka raƙuma an soke mana raƙuma mun ci namansu mun ci abinci mun sha giya ‘yan mata sun mana waƙa mun yi rawa domin larabawa su san cewa da ƙarfinmu mun fi ƙarfin wa'in mutane shi kenan da ya ƙi yadda sauran mutane suka yale shi suka ce a tafi amma akwai ta kabila ana ce mata banu zuhra suka ce su ba za su tafi ba da ahmad bin rashiq yace shi ma ba zai je ba to su ne kawai suka juya wannan kabilan banu zuhra sun kai kaman mutum wato ɗari uku ne da haka an fita mutum ɗari dubu ɗaya da ɗari uku amma mutum ɗari uku sun juya ka duba ikon Allah irin wannan ne ya faru a yakin Uhudu manzala sun ya fitar da mutum dubu amma mutum ɗari uku suka juya duk munafukai ne dama suka bi aka je aka yakin da mutum ɗari bakwai to su ma a yakin badar mutum ɗari uku sai suka koma so da aka sai aka bar wato shi abu sufiyan da mutum nawa kenan da mutum dubu to da aka sai suka tafi suka kama hanya to shi ko manzala ta sanama sai ji labarin cewa fa abu sufiyan ya riga ya tsere da mutanensa yanzu maganan wato ɗaukan wannan ganima ta fakakin babu ita sannan kuma shawa sun je <clears throat> sun haɗa runduna na yaƙi za su zo su yaƙi shi tunda shi ma akwai wa'inda ya baza wa'inda za su kawo masa irin wannan labarin shikenan daga nan manzon Allah sallallahu alaihi sallam tunda ba wani shiri aka yi na yaƙi ba mutum ɗari da goma sha uku za su iya tinkara mutum dubu ne kuma ba su da kayan yaƙi ba wani rigan yaƙi ba su ke sannan raƙuma guda nawa raƙuma ƴan kaɗan sannan kuma abin nan guda biyu kawai raƙuma saba'in abin nan guda biyu dawakai guda biyu to ina za su iya tinkaran wa'incan mutane to sai manzo Allah ya bari shawara da sahabbansa saboda duk abin da za ka yi in kana yi da jama'a ka shawara hakan shine zai zama mai kyau kuma ubangiji ta ya ce masa wa shawirhum fil amri ka yi shawara da sahabbanka a cikin al'amari kuma ya ce wa amruhun shura bainahum su ma sahabban al'amarin su shawara ne a tsakaninsu duk abu na jama'a ne to ka dinga shawara da jama'a yana da kyau shikenan sai ya kafa majalasi na shawara yace to yanzu me kuke gani mu kun ga dai ba mun zo da shirin yaki bane mu yan kadan ne amma waɗannan mutane sun zo da shirin yaki to yanzu ya za mu yi mu yi yakin da su ko mu koma garin Madina sai sai na Abubakar ya tashi yayi magana mai kai ce shi abin da yake gani a yaki kawai saboda mutane nan koma ba a tare su da yakin ba za su bi mu garin Madina za su bi su Madina har cikin gidajen su su yake su sai na umar shi ma ya tashi ya yi magana mai kyau ya ce aje a yaƙi kawai ya rasu Allah in bi zima a rakallah abinda Allah ya nuna maka kawai mu je mu yi shi kawai mu ba mu da wani namu sai abin da ka ce shi kenan sai almiqdad bin amri sai ya tashi ya ce ya rasu Allah in bi zima a rakallah ka ci gaba da abin Allah ya nuna maka in Allah ya nuna maka mu je yaƙi mu tafi kawai mu kan babu gudu babu ja da baya Ya ce mu muna tare da kai a duk inda kake kuma mu ba za mu baka amsan da banu isra'ila suka ba annabi musa ba da suka ce fazhab anta wa rabbuka faƙatila inna hahuna ƙa'idun? su cewa suka yi da annabi musa yake ku zo a tafi yaƙi a je baitul maqdis a yaƙi da suka yi suka ga kattikattin mutane suka dawo sai suka ce a'a ka je kai da ubangijinka ku je ku yaƙi muka muna nan muna zaune a nan ba za mu je ba to sai mu gida yace to mu ba za mu gaya maka wannan ba sai dai za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka je kai da ubangijinka ku yaƙi. mu ma muna tare da ku za mu yaƙi tare da ku to da haka mu za mu je mu yaƙin tare da kai ne to da haka sai faɗi wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa addu'a ta alkhairi ya sa masa albarka kama duk da haka manzon Allah sallallahu sai sake cewa ashiru alayya ayyuhan nas mutane ku bani shawara mana ashiru ilayya ibadallah bayin Allah ku bani shawara mana to daga nan sai an sarawa sai suka gane cewa manzala ta sama da su yake don su ne ba su yi magana ba Duwai nan, mutum kun suna daga cikin muhajirun wanda suka yi hijira daga makka suka zo madina kuma sahabbai yan madina su suka fiyawa a wannan yakin ya kamata su ma a ji ra'ayinsu a ji suna son yakin ne ko ba sa so so sai suka fahimci cewa manzala ta sama da su yake sai sadu bin mu'al su, wanda yake dauke da tutan su sai ya rasu da layi watakila da mu kake sai maza Allah ya ce ajal lalle da kuɗi nake sai ce to ya rasulullahi ai mu mun riga mun yi imani da kai mun gaskanta ka kuma mun shaida duk abin da ka zo da shi gaskiya ne baka zo mana da wani abu na bata ba saboda haka mu duk inda ka shiga za mu shiga inda za ka ce mu kutsa cikin wannan kogin wallahi za mu kutsa tare da kai domin badar tana kusa da kogin maliya ne in ka wuce gabar kaɗan a wani gari ana ce masa yambo to wannan yambo din akwai reshin mariya a cikinsa suka ce ya rasula wallahi ko wannan kogin kace mu kutsa mu zamu je mu faɗa. duk abin da ka gaya mana shine za mu je wato mu yi da haka mun rantse da wanda aiko ka da gaskiya duk inda ka kutsa da mu kutsa saboda haka babu wani mutum daga cikin mu mu an sara wanda wato za a ce zai tsaya bai yi wannan yakin ba yace mu masu hakuri ne a wajen yaƙi masu gaskiya ne wajen haɗuwa da abokanin gaba kuma in sha Allah wa Allah sai ya nuna maka abin da zai faranta maka rai dangane da mu don an shiga yaƙin nan nan daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai farin ciki da abin da wato Sa'ad bin Mu'az ya faɗa kuma yayi murna da shi sai ya samu nishaɗi saboda haka sai ya ce musu siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala wa'adani ida ta'ifataini yace ku yi ku yi tafi yakin mu je mu yakin kuma dama Allah ya mini alƙawarin ɗaya daga cikin mutane nan guda biyu ko dai wayancan fatakan na Abu Sufyan in nasara a kansu ko kuma wayannan mayaka wanda suke tare da Abu Jahal kuma yace wallahi ni na sani ubangiji subhanahu wataala zai taimake ni kuma yace wallahi inni la ara masari alqawmi yace kai yanzu ma ni ina ganin inda za a kakka da manya-manyan Qurayshawa wannan, wato inda za a jijjirbe su su fadi Allah ta'ala ya nuna masa so da aka sai yace a tafi wato ainihin aje yaƙi shi kenan suka kama tafiya da suka kusan zuwa badar sai suka tsaya kaga idan zaka je yaƙi inda za a gwabdan ka ɗan tsaya kafin wajen tukunna ka shirya ka ga ya zaka tinkari wuri so da haka sai suka tsaya kusa da wannan wajen to daga nan manzala sa suma sai yace to yanzu abin da ya kamata ya kamata a zagaya a zagaya a gane ta ina sha wannan suke domin kar a tsaya wani wuri kuma su fito wa mutane ta baya to manzala suma shi da kansa sai ya tashi ya dawa abokinsa abubakar suka kama zagayawa suna ta tafiya su je nan su je nan suna son su gano ta ina ne wato ainihin ƙuresha wannan suke domin su san ta ina za su kullo musu shi kenan suna tafiya sai suka haɗu da wani dottijo wani balarabe tsoho sai suka ce masa manzara sama sai ce masa ni kana da labarin muhammadu da jama'arsa ne da ƙureshawan makan nan a ina suke ya gaya masa haka zai masa ɓadda bani kaga ne muhammadun ko sai ga tambayansa kana da labarin ta inda Muhammadu da jama'arsa suke da kuma Qurayshawan Makka kana da labarin ta inda suke sai yace to daga ina kuke kudin kaga da yace daga Makka ne shikenan ya fallasa daga Madina kai ya fallasa kansa sai yace kudin daga ina kuke sai manzo Allah ya ce a ka je gaya mana a ina suke mu kuma sai mu gaya maka daga ina muke sai ce sai na gaya muku sannan ku gaya min suka ce eh sai ce to abu labarin da aka bani cewa Muhammadu da jama'a ranan kaza da kaza suka fito in wannan labarin gaskiya ne to yanzu suna daidai wurin kaza wuri kaza sai ya ambaci daidai inda manzon Allah sa sama ya sauke zangonsa da sahabbansa sai gane hashashen mutumin nan mai ci ne to da aka saura a faɗi na Qurayshawa sai ce to su kuma Qurayshawa ran kaza aka ce suka baro Makka in maganar nan gaskiya ne to yanzu suna daidai wuri kaza suna daidai gurin kaza sai ya faɗi daidai inda Qurayshawan suke kaga an samu labarin da ake zama zala kar kada ya zama suna bayan sa ko suna wuri ya san ina ya fuskanta Shi shikenan yana faɗan haka za su juya kaga akwai alƙawarin za a ga musu me daga ina suke sai suka ce to daga ina kuke sai manzo Allah ya ce nahnu min ma'in mu daga ruwa muke kawai sai suka juya sai suka tafi sai suka bar tsoho yana cewa ah daga daga ruwa ruwan Iraki kenan ko ruwan ina kaga masa tauriya kenan sai na cewa to ruwa ruwan ina ruwan iraki to kame ya gama tunanin sama manzo Allah ya yi nisa shi da Abubakar kaga ba ba gane tambaye su kuma to haka nan dai aka kyale shi anan manzo Allah ya yi tauriya ne suka ce yana nufin su an halicce su da ruwa ne don mu ubangiji ta ya ce wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy kowane abu an halicce shi da ruwa ne saboda haka mu daga ruwa muke shi ko zai tamanin wani tafki ne ko furata ko jijila? zai ta tunanin koguna na iraki ne ko na wani gari shi kenan sai ya bar su a wato ya bar dottijo a haka yana ta ainihin wato tunani to wannan shi ne abin da ya faru to da manzala sama ya dawo ya fahimci ta ina suke sai tura sahabbansa kuma su je su ƙara bincikawa sai ya tura azubair bin awam da ali bin abi dali da Sadu bin abi waqqas da ƴan wasu jama'a yake ku je ku zagaya ko za ku ji mana labarin ta daidai ina suke an ce suna daidai wuri kaza shin gaskiya ne wannan abu ko ba gaskiya ba wato su je su je ko a tabbatar da haka shike nan da suka tafi kuwa sun je ruwan badar inda abin nan wani ruwa ne a badar sai suka samu yara guda biyu suna ɗiban ruwa a wajen sai suka kamo su sai suka zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a ji labarin Quraysha wannan daidai ina suke shike nan sai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi yana sallah sai suka kama masa tambayoyi ku daga ina kuke sai suka ce ai mu daga sha wannan muke wanda suka zo yakin Muhammadu da jama'arsa mun zo ne mu tseba musu ruwa da su sha sai sahabbai sai suka ce a ƙarya kuke wato su abin da suke buri su ce su mutanen Abu Sufyan ne don a je a kwato wannan dukiya kawai a tafi ba tare da an wani gurbi yaƙi mai zafi ba shikenan sai suka ce su ba daga wannan ba mutanen Abu Sufyan bane mutanen Abu Jahal ne wanda ya shiryo runduna ne yaƙi sai suka kama dukan yaran yaran da suka ji wahala sai suka ce eh lalle mu daga Abu Sufyan muke muna cikin mutanen Abu Sufyan sai suka yi ƙarya saboda wahalan da suka sha manzo Allah sai sama da ya gama sallah sai ya juyo yana juyowa sai ce to sun gaya muku gaskiya kun buge su sun muku ƙarya kuma kun kyale su ai su daga Quraysha wannan suke saboda haka suna tare da wa'annan mayaka manzo Allah sai sama shi ya gane saboda haka sai ya tambayi ya tambayi yaran yake cewa kuna abin nan suwaye da suwaye ne a cikin rundunar ƙureshawan nan sai yara suka dinga ambatan manya-manyan kafirai so abu jihadin irin su uku ba da sauransu suka faɗi manya-manyan wato ainihin ƙureshawa to sai manzala sama sai ya tambaye su ce to su nawa ne mutanen nan sai suka ce wallahi ba su sani ba manzala sama ce a'a kudan kudan dai kwatanta tunda su suna tare za su iya kwatantawa su nawa ne sai suka ce kai su fa ba za su iya gane su nawa ne? sai manzala ta suna sai tambaye su yace raƙuma nawa suke yankawa kullum sai suka ce kullum wata ran su yanka raƙumi tara su ci wata ran kuma raƙumi goma suke saukewa su ci wato adadin naman da suke ci raƙuma nawa ne sai yace wata ran tara wani lokacin kuma goma sai manzala ya yace to in ma dai su zama ɗari tara ko kuma dubu ɗaya kowane raƙumi ɗaya zai kosar da mutum ɗari sai da haka daga nan shi ko manzo Allah da hikimarsa sai ya gano adadin mutanen nan kuma kaga tabbas su dubun ne Su za ta ce suna tsakanin ɗari tara zuwa dubu ɗaya ko ɗari tara da ashirin ko da hamsin ko da saba'in ko zuwa dubu ɗaya ta wannan hanyar ya gane adadin mutane shikenan manzala ta salama ana nan a haka sai ubangiji subhanahu wataala sai su ko ruwan sama yanzu an riga an gane ta ina mutanen nan suke wannan duk sun ba da sirri kuma an gane adadin su amma fa adadin su yana da yawa mutum ɗari uku da goma sha uku za su tinkari mutum dubu ɗaya sai Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama ruwan sama nan da ya saukar da shi ya saukar da shi ne don ya sa mumine nitsuwa domin a tsarkake su daga daukar shaidan kamar yadda Allah ta ya ba da labari a Kur'ani. kuma ruwan saman ya zama masifa ga kafurai. da ya zo sai aka yi shi mai tsanani a wajen su Qurayshawa ya tarwatsa musu abubuwansu, <clears throat> ya hana su kwanciyar hankali suka shiga dai damuwa da sabbin wannan ruwan sama tunda kaga ba gidaje ne a wajen ba amma mumine kuma ruwan sai zo musu yayyafi wannan yayyafin sai suka samu nitsuwa ya dandabe musu ƙasar da suke takawa yashin da yake kama kafafuwansu da kafafuwan raƙumansu sai yashin ya dambare yadda kawai za a dinga tafiya babu wani babu wani damuwa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to yanzu mu tafi mu bar wurin nan sai aka ƙara yin gaba daidai bakar ɗin kenan aka je aka tsaya bada. domin inda su kafirin suke kamar yadda wancan dattijo ya gaya musu ya ce musu suna al'udwatul quswa ne shi ma yaro haka yake yace suna al'udwatul quswa al'udwatul quswa wani tudu ne a nan garin Badar a gefen garin to kuma akwai al'udwatul sufula wato ita ce wani tudu shi kuma da yake gangara wani wuri da yake gangara kenan saboda haka akwai tudun da yake kusa da garin Makka a kusa da garin Badar akwai tudun da kuma yake sama can gaba da garin Badar to shi ne sai su suka tsaya a na ƙasa ɗin sannan su kuma wayancin suna a na sama nan mazala ta sama ya motsa shi da sahabbansa suka je wajen wajen inda ruwan badar yake da suka je wajen ruwan badar sai suka sauka a ruwan da suka fara samu sai ya ajiye ainihin sahabbansa a wajen to da ya ajiye sahabbansa a wajen a matsayin za a gwabda yaƙi kenan amma kuma ga ruwa a gabansu ruwan da ake ɗiba ana sha na badar sai wani daga cikin sahabbai yana ce masa khabbabu bin munfir mutum ne ƙwararre abin da ya shafi harkan yaƙi sai ce ya rasulallahi wannan wajen da muka zauna kan Allah ne ya maka wahayi yace mu sauka a wajen ba za mu yi gaba ba ba za mu yi baya ba ko kuma dabara ne irin na yaƙi sai ce a ah, dabara ne irin na yaƙi kawai sai ce to gaskiya wannan wajen ba wajen zama ba ne. abin da ya kamata shine mu je mu wuce duk ruwayen nan mu je ruwa na ƙarshe sai mu zauna idan mun tsaya a wurin ƙurin sha ne kishirwa kawai za ta addabe su ba su da ruwan da za su sha mun tare musu ruwa Ya ce to wannan ni shi shine ra'ayina sai manzo sama ya ce to ai ka zo da ra'ayi mai kyau cikin sai aka tashi aka je aka wuce wa wa'annan ruwayen aka yi wani kududdufi ma ya jawo ruwan yana ta jawo ruwan su ya zama na ba su da ruwa cikin sai aka je aka zauna a daidai wannan waje din to kaga dole nan gaba za su buƙaci ainihin wato ruwa to shi yaƙi alharbu masida alharbu Kudu'a. yaƙi ɗan yaudara ne kuma dole kana buƙatar shawara shawaran ƙurarre a yaƙi idan kana buƙatar kai yaƙi kaga wannan ƙurewansa ne ta sa ya bada wannan shawaran ko don ko don kishirwa za su galabaita to lokacin da aka zo yaƙin ahzab da kafirai suka yi taron dangi za su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa a garin Madina ƙurai shawa daga ƙafanawa gaba ɗaya sai aka rasa ya za a yi yawansu ya wuce a ce sabai sun tinkare su don kuwansu da kwakwatansu suka fito saboda haka sai salmanul farisi mutumin faris ne ba balarabe ba ne sai ta yara sun layin ba da shawara aka ce bismillah ya ce to mu fa irin wannan a faris in yi zo mana abokanen gaba suka fi ƙarfinmu za su zo su afka mana a garinmu muna tona rami ne mu kewaye garin shine ake cewa handak shine yakin gololo shi yasa gazotul azab ake ce masa yaƙin handak yace to da mu tona rami mu kewaye garin ma manzo Allah ya sa ya ce bismillah shi ne suka tona rami suka kewaye garin maka. duk ta inda za su iya shiga an yi rami wajen sai dai ta saman duwatsu inda ba za su iya shigowa ba sai kuma wajen banu ƙureza inda su kuma an tsawo alkawari ba za su ba da dama kafirin su shigo wurin ba sai haka suka dinga kewayawa a tsakanin a bakin ramin nan sun kasa shiga garin madina sanda aka yi wata guda to kaga yaƙi yana buƙatan irin waɗannan wato ainihin dabaru to shi yasa wannan ba Allah ya ce to shi ga ra'ayinsa ga abin da yake son a yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓi wannan shawara ɗin yace a sharta bin ra'ayi ka shi nuni zuwa ga ra'ayi mai kyau shikenan sai manzon Allah sai je wannan wajen sai kama shirya rundunan sa kai da wannan kai kana gaba kai kana baya kai kana tsakiya kai kana nan bangaren domin yaki dole sai an shirya ba wuri dai za ku zo ku hado kawai shikenan a zo a kewaye ku ba shikenan manzon Allah sama ya daidaita ainihin rundunan sahabbansa a wurin da aka yi yakin badar din sai dinga nuna musu da hannunsa ina cewa haza masra'u fulanin gadan wa haza masra'u fulanin gadan a nan ne za a kashe wani gobe wani kuma a can za a kashe shi wani a can za a kashe shi yana nuna inda za a kashe su wa'annan kafirin Allah ta'ala masa wahayi ya nuna masa cewa za a ci galba kuma za a kashe wani da wani kuma ga inda za a kashe shi to da haka sai yake gaya wa sahabbansa wannan labari din kenan musulmi suka kwana a wannan daren suna masu nitsuwa cewa za a gwabza yaƙi kuma insha Allah za a ci nasara to wannan daren da aka yi wannan daren goma sha bakwai ne na watan Ramadan hijira tana shekara ta biyu shi yasa yaƙin Badar an yi shi a hijira tana shekara ta biyu kuma ranan goma sha bakwai na watan Ramadan a cikin Ramadan ana azumi kenan aka yaƙin domin an wajabta azumi a shekara ta biyu watakila lokacin an wajabta azumi wata kila lokacin bayan an dawo ne kuma aka wajabta wato ainihin azumi to shikenan sai aka shirya rundunar yaƙi su ma suka shirya har ta kai ga musulmi suna hango kafurai kafurai ma suna hango wato ainihin musulmi to lokacin da aka yi wannan manzala ta sama ya gansu sai kama addu'a yace Allahumma hadihi quraishun qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha tuhadduka wa tukadhibu rasulaka Allahumma nasraka allazi wa'adtani Allahumma ahinhumul qadata yace ya Allah ga Qurayshawa sun taho da takamansu da alfaharinsu sun saba maka sun karyata manzonka ya Allah ka bani taimakon da kai mini alkawari ya Allah ka halakar da su halakarwa gobe sai manzo Allah ya musu wato wannan mummunan addu'an sai ya daidaita sahun sahabbansa ya daidaita sahu lokacin da ya gama daidaita sahu sai ce wa sahabbansa to kada ku fara yaƙansu har sai idan su suka fara yaƙanku sannan kuma idan suna nesa kar ku zare ta kubanku ku harbe su da kibiya da zaran sun tinkare ku ku kama harbi da kibiya har sai idan sun rufu a kanku ne to a lokacin ne takobi zai yi amfani sai ku zare ta kuba ku kama saransu to ka gani ce mutane na nesa kai ka zare ɗan takobinka me za ka yi ba abin da zai maka yana harbin ka da kibiya ya gama da kai to idan yana nesa kibiya za ka yi amfani da shi kai ma don kibiya tana zuwa nesa sai ku sake musu kibiya amma in ya riga matso ka kuma kibiya za ta yi amfani ne kana kokari sai ta kawai sai sare ka da takobi to sai idan sun matso kusa suka afka muku sai ku yi amfani da wato ainihin takobin ku sannan in ba su taba ku ba kuma ku bari sai na ba ku izini kafin kafin ku taba su manzo Allah sai sama sai ya su a wannan wajen sai ya tafi wani wata bukka wato wanda aka masa an masa wani a tarumfa a ta mata Aisha inda anan ne zai je ya zauna ya ta ya ta addu'a ubangiji ta Allah ya bashi nasara to kafin ya tafi wannan wajen sai al-aswad bin al-asdi al-makhzumi wani mutum ne irin shiƙiyin mutum din nan wato ka san wasu mutane akwai wasu mutane wanda suke kaman shaidanu suke yan ta'adda waɗanda ba sa jin magana masu taurin kai sai ce kai shi ba a yi ta zama babu ruwa babu ruwan nan shi bai gane ba shi ko za a kashe shi ne sai ya je ya sha wannan ruwan da manzala sa sun aje ya hana qurayshawa sha yace sai dai ya mutu a wannan wajen shikenan sai kama tafiya yana tafiya yana tafiya kuma yace ya dauka Allah alƙawari ko ya sha ruwan nan ko ya mutu shikenan har ya tinkari inda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yana tahowa da takobin sabon tsoro ne shi to amma sai sayyidina Hamza sai je tare shi shi ma sai na hamza sai fito da takobinsa yana nuna takobinsa yana juya shi kenan suna haɗuwa kafin aka kafin haka da haka sai aka kafarsa tana tana lilo a sama kawai wato ta tashi sama kawai sai na ali ya dauke kafansa kafansa tana yawo a sama kenan sai faɗi ta bayansa to yana faɗuwa maimakon ya gudu sai kama rarrafe yana ja da gindi yana rarrafe har sai da ya je faɗa cikin wannan ruwan ya sha domin kada ya fara rantsuwansa wato kofin mutum sai ya sha wannan ruwa da rarrafe da jan ciki har ya je fada cikin wannan ruwa to daidai sha ruwan shine sai na hamza ya sake daukan takobi sai ya sassara shi kawai shikenan sai gawarsa wannan shine mutum na farko wanda aka fara kashewa wato ainihin a wannan yaƙi ne amma sai da ya je kutsa wannan wajen to da aka kashe shi kaga wannan albishin ne wa musulmi sannan su kuma ya zama mutu matsala to daga nan sai suka ce to yanzu abin da za a yi tun da hanza ya kashe wancan mutumin yanzu a fito a yi mubaraza sai suka turo mutane guda uku su suka zo suna takama Kasan san mubaraza ne, ka ɗauki takobi kana nuna abokin gabanka kana yinga kana wani yawo a fagen faman a inda ake yaki. To da haka mutum uku sai suka fito batu bin rabe da batu bin rabe da alwalidu bin ba. da suka fito sai suka ce to ku fito wane ne zai mubaraza wa zamu wa zai fito mu buga da shi suna buƙatar mutum uku ne kowane mutum ɗaya ya kama mutum ɗaya a gwabza wannan shi ake cewa mubaraza wato somin taɗi na yaki, sai an yi wannan ne daga ba kuma sai a afka gaba ɗaya to da suka fito sai wasu mutane daga cikin ansarawa sai suka tashi mutum uku sai suka ainihin wato tinkare su wayannan mutane su ne aufu da mu'awwis ya'yan haris da abdullahi bin rawaha da suka kinkare su suka ce bismillah mu gwabza sai quraishan suka ce musu ku daga ina kuke sai suka ce mu ansarawa ne wato mutanen madina kabilan ausu da kazarar kenan sai suka ce a kun mana kaɗan muna son ƴan mu quraishawa su zo mu buga da su ba irin ku ba wato in sun kashe su ma su ba su yi wani gwaninta ba don su ba sa'an su bane suka je zo da haka ku koma sai suka dawo sai wani ya zo ya ƙara ya ce muhammadu ka aiko mana wanda suka isa mu buga da shi sai manzala sama sai kalli hamza sai ce hamza tashi ya kalli sai na ne sai aliyu tashi ya kalli ubayyatu bin har ce tashi kai ma nan sai suka tashi kowa ya dauki takobinsa ya tinkari wa'annan kafirin to da haka suka dinga yawo da takobi ana yawo da kurkobi har kowa je kama wato ainihin gabalinsa wanda ainihin zai zai yaki da shi saboda haka dukkaninsu kowa yana da wanda zai yaƙa ba wai za su je su afka ba ne, a yi ta tafiya shi su bin al-haris sai ya kama Otubatu bin rabi'a ne ya fi su shekaru sai ce to shi zai gwabza da shi shi kuma hanzu ya kama shaiba shaibatu bin rabi'a shi kuma ali bin abi dalib sai kama al-walidu bin uqba shikenan sai suka kama gwabza yaki kafin kai haka da haka sai na hanza ya kurmushe nasa sai na ali ya kurmushe nasa sukan sun zama gawa kawai kan ai haka da haka sun sare su kun san sai da hamza zaki ne ko zaki ne shi shi a sabon manzala ta sama ba a yi gurzon yaƙi irinsa ba sai sa a lokacin yaƙin uhudu masu siffanta yadda yaƙin uhudu suka ce kamar zaki ne ka ɗaure shi ka hana shi abinci ya yi kwanaki yana jin yunwa sai ka sake shi a kan garkin tumaki zalla zai gani su sa kawai zai sama sai je dira a kansu ya kama kalmashe su to haka ya dinga wa shawa a yaƙin uhudu wanda a ƙarshe kuma wani bawa ya lallaba ya zo ta baya kuma ya kashe shi shahada saboda haka takikan ayaka da aka ce ya kashe nasa shi ma sai na ali haka ne ana masa laƙabi da haidar wato zaki ake masa laƙabi da shi shi ma kan ayaka da aka ya kurmushe nasa to amma ubaida da shi da wali da shi da uquba kowa ya kai wa wani takobi sai kowanne sai ya kuskure bai samu ainihin a kowa sai ya samu ɗan uwansa to da haka shi ya buge tare suka bugi juna shi ubaida ya bugi Okuba, Okuba kuma ya bugi ubaida daga nan sai suka faɗi shikenan kowa an ji masa rauni amma kuma mai ba wanda ya kashe dan uwansa daga nan sai na ali da shi sai na hamza sai suka juya sai suka kurmushe wannan kafirin alwalid bin ma dama shine ka'idar mubaraza idan kai ka kashe naka zaka iya zuwa ka taya wani kuma duk ana kallon ku su kafirai na kallon musulmi na kallo babu wani wanda zai kawo maka dauki don an kashe ka ko an kalmashe ka sai dai waɗanda suke tsakiyan wannan wuri na fagen fama ɗin to da aka je suka zo suka karisa wannan kafirin sai suka ɗauko shi uqubatu wato abin nan ubai bin al-harith sai suka dawo da shi wato ainihin gefe shi ya samu matsala an yanke masa kafarsa to bayan kwana uku da yakin badar ubangiji ta ala karbi shahadansa amma sai na ali kuma aka gama gwazu yakin ba tare da ainihin wato an kashe su ba to bayan an yi wannan yanzu abin da ya rage shi ne. wato ayi afkawa na gaba daya ne yaki ya kankama to amma manzon Allah sallallahu alaihi shi daga wannan lokacin sai ya shiga ainihin wannan rumfa wanda aka kafa masa da shi da sai na abubakar yana ta addu'a to amma ƙureshawa kuma sun yi fushi domin an musu babban asara an kashe musu manya-manyan gurazansu mayaƙa. to da haka daga nan suka yi fushi sai suka kama harbin sahabbai da kibiya so dama ta bayan ce in suna nesa kwarbe su da kiba su suka kama harbin su ana tafiya dai wannan ya bugi wannan wannan ya bugi wannan kuma su sabai suna cewa ahad ahad Allahu ahad Allahu ahad suna kalmar shahada to haka dai har suka kare kansu daga shirin wa'annan kafuran suka kakkashe wasu daga cikin Qurayshawa to a lokacin a hakan ba ba da izinin ayyakin ba ba ba su izinin su afka musu ba shi manzon sallallahu akwai abin da yake jira ya je yana ta addu'a shi da sai na abubakar abubakar yana gefe manzon Allah yana addu'a yana cewa Allahumma an jizni ma wa attani ya Allah ka zartar min abunda kai mini alƙawari Allahumma wa'adaka alladhi wa'adtani Allah ka bani alƙawarin da ka mini menene alƙawarin da Allah ya manzon Allah ta sama ko dai wa'ancan mutanen na Abu Sufyan ko kuma wannan mutanen na Abu Yahya na Abu Sufyan zaki da sun isa makama. ma so da haka kenan Allah ya bashi nasara ya ci galba akan wa'annan kafirin ya ci gaba da addu'a lama in har hadhihi al-isaba al-yawma la idan yau ka halakar da wannan mutanen ba zai bauta maka bayan ƙasa domin idan an ci galba kan manzala sa sama aka ƙurmushe su to ai kuma musulunci ya yi rauni to da aka shiga musuluncin kuma zai zama matsala kenan to sai manzala ya dinga haɗa Allah yana ta kaskar ya dinga haɗa Allah yana mai Allah magiya yana ta ƙasƙantar da kansa har san da mayafinsa ya faɗi. Mayafinsa yana kan kafaɗansa san da ya faɗi kasa sai na Abubakar ya ɗauki mayafin ya miyar masa yana cewa hasbuka ya lalla. hasbuka ya lalla. ka ce ya rasulullah ya ishe ka ka kai hakuri ubangijinka ya ji abin da kake faɗa. wato irin wannan ma'anarsa sai da ya ji tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin dagewa da yake wajen addu'a to in wannan addu'an kuma ko kai ne yanzu in zaka yi ta zaka yi nasara a al'amuranka ka daga hankalinka kamar yace ubangiji ta zaka yi ta kuka kai kaɗai ba wanda ya sani sai Allah kana roƙonsa a kan wata damuwa da ta dame ka to Bangiji ta Allah zai kawo maka dauki Allah yana son irin wannan abu wato matukar kaskantar da kai manzo Allah ya kaskantar da kansa wajen Allah ta'ala ya nuna yana cikin tashin hankali to shikenan bayan nan sai ubangiji ta Allah ya saukar masa da sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b wato kamar yana ba manzon Allah hakuri ne ya rasulullahi ka sani zan jefa tsoro a cikin zukatan kafiran idan kana faɗa da mutum sai tsorita da kai to ka gama da shi yanzu nan zaka ci galba a kansa to abu na farko alaman cin galba akan kafurai shine ubangiji ta Allah ya jefa tsoro a cikin wato ani zukatan su saboda haka sai aka jefa tsoro cikin zukatan kafurai bayan nan sai Allah subhanahu wataala ya ce inni mumiddukum bi alfin min almalaikati murjifi bayan nan kuma zan turo muku mala'iku dubu wasu na bin bayan wasu don su taya ku wannan yaƙi kaga shikenan ga tsoron da za a jefa a idon kafurai a cikin zukatan kafurai kuma ga mala'iku dubu su kansu wurin shawan guda nawa ne <laughs> guda dubu ɗaya ne ka kone mala'ika zai kurmuce me guda ɗaya guda ɗaya me zai me guda ɗaya masa kaɗan Allah ta'ala ya yi haka ne don wato su mumine su samu nutsuwa amma Allah ya ga dama mutum ashirin ma za su ci galba akan mutum dubun nan sun sahabban kansu za su iya cin galba a kansu amma don su samu nitsuwa sai Allah ya mala'iku dubu zan turo su taimake ku da yaki kaga daga nan manzo Allah sama ya samu nitsuwa to ana nan a haka kuwa sai manzo Allah sama da ya daga idon sa sai ya hango mala'ika Jibrilu akan doki yana jagorantar rundunan mala'iku da dawakai za su zo su taimake su yakin bada sai na bakar ya ce sai manzo Allah sama sai kamar wani bacci ya dauke shi haka sai sai ya farka sai ce abshir ya ababakarin fahaza hadha jibrilu ala sanayahu naqaw albishirin kama abun nan abubakar ganan jibrilu yana zuwa tare da kura a bayansa yana zuwa mala'iku suna biyo shi da dawakai da kura mana za su zo su tirnike wajen a fata-fata da kafirai shikenan daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fita daga wannan rumfan sai zai samu sahabbansa sai ya ba su izini yace yanzu kan za ku iya afka wa'annan mutane ga abin da na hango ko manzon Allah da ya fito din daga wannan rumfan yana ta cewa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a rusa rundunan kafuran nan kuma za su juya baya haka ya dinga karanta wannan ayan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a rusa rundunan kafuran nan kuma za su juya baya suna gudu kuma abin da ya faru kenan shikenan manzon Allah sama da aka zo za a gurtsa yakin na gaba daya sai ɗauki tsakkuwa a tafin hannunsa ba tsakkuwa ba kama a ce ƙasa dai mai ɗan tsakkuwa-tsakkuwa kamar yashi ya ɗauki ƙasa a hannunsa cikin tafin hannunsa ɗaya cikin nan sai watsawa kafuran mutum dubu ɗaya kafuran amma kowa san da ƙasa ta shiga idonsa ta shiga hancinsa ta shiga bakinsa cikin an gama da zuwa yanzu kuma burkunin tsohuwa aka watsa maka ana yaƙi ina za ka yi yin yaƙi saboda haka daga nan an makanta su kawai so da haka kowa yana fama inda zai cire kasa a idonsa ne ko bakinsa ko hancinsa shi ga sai aka kama dukansu kawai sai ga mala'iku kuma suna nan su ma suna ta me suna ta aiki shi nan da aka yi haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya tuka musu ainihin idanunsu da kasa da hancinsu da bakinsu shi wanda ubangiji ta laba da labari ya ce wa maramaita ramaita iz ramaita walakin nan harama ya rasulullah ba kai ka jefa wannan tsakuwan ba fa Allah ta'ala ne ya jefa zai in ka jefa da mutum nawa ne kwata kwata tsakuwan zai shiga ido yan kaɗan ne to amma Allah ta'ala ne wannan aiki ne shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa da su afka wa'annan mutane kawai sai ce qumu ila jannatin argu, has samawati wal ardu ku tashi zuwa ga aljanna wanda fadin ta fadin samai da kasai ne me yake nufi kowa ya je in ya mutu aljanna kawai zai shiga dare manzo ya sama ce wallahi duk wanda ya mutu a wannan yakin aljanna zai tafi ku tashi zuwa ga aljanna wanda fadin ta kai fadin sa da kasai yanzu ya kake ganin sahabbai da su yi wanda su aljanna ita ne a gaban su shahadan suke nema aka ce ku tashi ku tafi aljanna shi sa Anas bin Nadir da ya hadu da mutane a lokacin an tarwatsa abin da musulmi ana wasu suna kokarin gudu wallahi yake aljannatu wara'udin fa inni ajidu rihaha Ya ce wallahi ina jin ƙanshin aljanna a bayan dutsen uhudu ya je kama dukan kafirai har me har aka kashe shi ya shahada sai aka sai aka ce ku tashi zuwa ga aljanna ko ba zuwa ga yaki ba fa ba zuwa ga mutuwa ba zuwa ga aljanna sai da ka san kawai da ka mutu zaka tafi aljanna ne shikenan mazala ta suma ya zaburar da su akan wannan to akwai ne wata ana ce masa Umar bin Humam sai ce bahin bahin kamar ka ce jab jab sai ya ce ah ya kake faɗan tabtab sai ce eh an ce duk wanda aka je aka kashe shi ya rasulullahi aljanna zai tafi direct ai wannan abu mamaki ne sai manzo Allah sun ce masa iya eh, haka ne idan mutum ya je mutu aljanna ne yace inni uridu an akuna min ahliya ina son in zama yan aljanna yau a kashe ni in shiga aljanna manzo Allah sun ce yace innaka min ahliha kana cikin yan aljanna za a kashe ka a yakin badar za ka yi shahada kuma aljanna za ka tafi sai shi an yake masa a an masa albishir sa yana da wasu yan dibinonsa a ɗan ɗan kasa sai ya ɗauko zai ci dibino zai ɗan dibinonsa na ƙarshe kafin ya tafi lahira kawai sai ya ga haba ya ce yanzu idan na tsaya ma na ce sai na cinye dibinon nan kafin na mutu in tafi aljanna ai rayuwar ma ta yi tsawo sai watsar da dibinon kawai sai dai ya shiga cikin rundunar yaƙin kawai ya kama kashe kafirai har aka kashe shi ya shahada aljannan ma ya tsaya na cinye yan dibinonsa aljannan ta yi masa nisa to kai kuma zo kake ka cinye <laughs> dukiyar da ka tara kafin ka tafi lahira. ka tafi lahira haka manzon Allah sun riga sun jefar da duniya bayan bayan su ne kawai lahira ita ne a gabansu. ai ya kamata idan mu mutum aka ce ma kana da garanti nan me zaka jira ba abin da zaka jira Sau da haka shi wannan bawan Allah ya je aka aka yi wannan yakin kuma har yayi wato ainihin shahada kamar da ya tabbata a riwayan Imam Muslim shikenan daga nan mushmarin sahabbai suka kama yaƙi tare da mala'iku suna yaƙan kafurai tare da mala'iku sahabbai suka ba da labari suka ce za ka ɗauki takobinka ka kai kafin ka sare wuyan kafuri sai ka ga kan kafuri ya faɗi ƙasa wannan ma ka kai za ka sare wuyan kafuri sai ga kan kafuri ya faɗi ƙasa a sai abin nan ne riga ka mala'ika ya riga ka haka aka dinga yi sanda aka kashe dukkan manya-manyan kafuran nan babu mutum ɗaya da aka bari sai mutum ɗaya da bai je ba shine Abu Lahab Abu Lahab shine bai je ba amma ya sa wani daga cikin mutane ya je a maimakon bashin da yake bin sa ya je tare ya je wannan yakin a maimakon sa amma duk wanda suka je sanda aka kashe su manya manyan nan ko mala'iku ne suka dinga kama wato ainihin mayakan suna mika musu sanda suka kashe mutum saba'in aka ribace mutum saba'in a cikin kafirai amma kwata-kwata mutum goma sha hudu ne aka kashe a cikin sabon manzala sassalam kabarin su yana nan a yaƙi abin a garin badar har yanzu ana zuwa ana dubawa ana ziyara to kaga sai aka kashe kafin nan aka kama na kamawa tare da taimakon mala'iku shi yasa abbas babban manzala sassalam lokacin da aka kama shi aka kawo shi wajen manzala sassalam sai ce kai ni ba ban ga mutumin da ya kama ni ba wani ya ce ni ne na kama ka sai ce a ba kai bane wani matashi ne kyakkyawan mutum shine ya kama ne? wanda farinsa yana kirji sai ta hani ne suna jayayya a gaban manzala ta sama manzala sai ta a dukkanin ku kuna da gaskiya mala'ika ne kama shi sai ya mika maka shi to kaga Allah ta'ala shi da kansa ne ya yaƙin wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khayra fa kafa Allahu al-mu'mina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza saboda haka shi da kansa ya yakin. sabai kawai sun dinga kwantar sun dinga kai hari ne amma ana kai musu hari sun dinga kama ne amma ana mika musu ba su suka kama da kansu ba a haka aka yi fata-fata da nan kafuran aka kashe su gaba ɗaya ai aka kakkashe na kashewa mai gudu ya gudu to lokacin da ake ta dukansu ana dukansu shi shaidan wanda ya fito a suran suraqatu bin malik yace zai ba su kariya shi sai ya ga mala'ikun da ya hango su sai ya dawo da baya da baya yana gudu yana gudu zai bar wurin yaƙi ɗin. sai kuma kafirai suna sun gane shi suna cewa suraqatu ina zaka je ba ka zaka kare mu ba ina zaka je sai ka fice musu inni Arama ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ya akwai abin da na gani na ga halaka na ga halaka akwai abin da na gani wanda ba ku gani ba ni ina tsoron Allah shi dai ina tsoron Allah ne ko da zamana ƙarya yake yi ba tsoron Allah ya ga wahala ne yace yana tsoron Allah ko kuma yana nufin yana tsoron kada Allah ya tada ikama kiyama a wannan ranan a wannan ranan don an ce sai an tashin kiyama za a ɗauki ransa sai tammanin kenan kamar yanzu ya kiyama za ta tashi zai bar duniya suna cewa ka tsaya turakatu har ya je fada cikin kogi shikenan ya ɓace shikenan kenan shaidan ya zo su ya baro su haka shaidan zai ruɗa ka je ka sabi Allah sai an je lahira sai ba ruwa na da kai ni ban tilasta maka ba kai ka je da kanka ka je ka fada me zuba abin da zan iya maka ba zan taimake ka ba shikenan aka sassara su shikenan aka ci galba wato ainihin akan su aka kashe na kashewa aka kama wato ainihin na kamawa to dukkanin manya-manyan waɗanda aka kashe bayan komi ya lafa an kakkashe su to za ta sama ya yi dinga tambayan manya-manyan kafuran nan an ritsa ta ritsa da su kuwa wane ta ritsa da shi a ce e ya labarin abu jahal an kashe shi shi ne shugaban yaƙin, wanda ya ce dole ne a je a yi wannan yaƙin ba za a koma ba to a sai shi inda rabon za a sha duka ne bari ba ta maganin komai wato mutuwa ne ta kai shi Abdulrahman bin auf yace ina tsaye sai wani batashi saurayi ya zo ya sirranta min a kunne na yace ni kan ina Abu Jahal din nan ne sai ce me ruwanka da shi sai ce ah ai yana zagin manzo Allah ta sama idan na hadu da shi ko ni shi ko ko shi to ne za a gawa guda daya yana ga maganar sa sai wani ya zo ta hagun insa yace ina Abu Jahal yake sai ga Abu Jahal ya bullo yace to ga nan mutumin naku da kuke nema take suka zo suka afka masa su biyun gaba ɗaya suka kashe shi take kowa daga cikin su ya dinga cewa shi ya kashe shi sai manzo Allah ya ce ah ku zo ku nuna min takuban ku da kowa takubin sa sai gashi akwai jini manzo Allah sama ya to dukan ku biyu ne kuka kashe shi sai manzo Allah sama ya ce wa zai je duba mini halin da Abu Jahal yake ciki an ce an kashe shi shikenan aka watsu ana nema Abdullah bin Mas'ud ya je ya samu Abu Jahal yana dan birgima cikin jininsa ransa bai gama fita ba shikenan sai ya ce masa to yanzu Abu Jahal kai ne akan gaskiya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da Allah ya mana za mu ci galba akan ku ya ya cika ko bai cika ba ya dinga ga masa bakaken maganganu kuma ya taka kansa ya taka kan wuyansa kuma a zina yana sauran mutum ne wa daɗan gajere ya taka kan wuyansa ya ce masa ina yanzu kai wane ne menene kai yanzu girman kan da ya nuna da neman ya cutar da musulmi ya zama ba komai ba ya ce masa laƙadir ta kai ta marƙan saban ya ruwai ya ce amma ka taka wani matakala mai wahala ya kai mai kiwon dabbobi sai zage shi da wannan kalman wai shi mai kiwon tumaki da awaki ne zan mai kiwon raƙuma kenan ya fi daraja akan mai kiwon ƙananan dabbobi to amma dai sai wadaƙanta shi kenan aka je aka sare wuyansa aka ƙare sa shi aka kawo manzo Allah sallallahu kansa aka yi kabbara Allahu akbar to tun daga nan wa'in aka karya lagon Qurayshawa gaba daya manzo Allah sallallahu manya manyan kafirin yasa aka tattara su aka zo aka sa gawakin su a cikin wata rijiya da ake ce mata qalibu batri manzo Allah ya kira sunansu ɗaya bayan ɗaya ya wane dan wane ya wane dan wane inna qad wa'ada inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mu alƙawarin da Allah ya mana zamu ci nasara akan ku alƙawarin ya zama gaskiya to ya ku kuma da Allah ya muku za a halakar da ku ya tabbata gaskiya ne ka san ba za su yi magana ba sai na mara ya ce ya rasulullahi kaifa tukallimu ajsadallahu arwaha fiha ya za ka magana ya ka dinga magana da jiki wanda babu rai a cikinsa manzan sama ya ce wallahi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibun yace wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba amsa ne ba za su iya bayarwa ba to ka ga da shine shamatatul ada kenan ai halakar da kai kuma a zo ana maka dariya shikenan aka gama da su gaba daya aka zo aka kama mutum saba'in aka tafi da su aka binne shahidai wanda suka yi shahada mutum sha hudu a badar aka je aka kama wa'inda aka ribata kuma aka tafi da su garin Madina a ƙarshe kuma aka ba su fansa suka kawo kuɗi kafin su fanshi kansu da musulunci ya samu kuɗi ya samu ƙarfi wato ainihin na yaƙansu da shawarar sai na Abubakar amma sai na Umar yana ganin a kashe su shi yafi daga baya aya ta sauka cewa da an karbi shawaran sai na umar ɗin da ya fi domin a yanzu ba lokacin karban fansa ba ne har sai an ji musu ciwo an raunana su an daƙile ƙarfinsu kafin a karɓi wato ainihin fansa to amma daga bako da mutunci ya karfi sai zama in an ribato wani a yaƙi ko dai ya fanshi kansa ko a ce je kafi fi sabilillahi ko kuma a kashe shi duk yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ya wadatar Allah ta'ala ya bashi wannan izini to wannan shine abin da ya sauka wanda zamu faɗa a yaƙin Badar saboda lokaci ya riga yayi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على ala الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم alamu ya nuna babu tambayoyi amma kamar yadda ne bayani a farko insha Allah duk ƙarshen wata kuma za mu yi irin wannan laccan uh, da na so na mu dan karanta wasu abubuwa daga cikin darussan da wannan yakin ya koya mana amma insha Allah in mun samu wani wuri wanda ko wani yaki wanda bai da dogon tarihi za mu iya kakawa ina abubuwan insha Allah sai ƙarshen wata kuma mai zuwa in Allah da kenan bayan sati hudu za mu yi bayani kuma kan abin da ya shafi yakin uku insha Allah shine babban yaki wanda ya biyo bayan wato ainihin yakin bada bangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين